ba mu bambance menene so menene kauna shine babban abin da ke damun mu dan daga lokacin da muke iya bambance wannan to kila Allah zai taimake mu iya gane ma mutanen da suke son mu kila kuma mu iya zaɓa wanda suka dace mafi yawa yanzu da ke gani so ake ba wai kauna ake ba saboda ita kauna ita ke haifar da samar da wannan iyalin mai kyau saboda ɗabi'u masu kyau da halayya mai kyau da abubuwan da suka dace da tsoron Allah da addini su fa ke sa ka ji kana kaunar mutum saboda ita ƙauna zahirinta da ke gani Allah ya da ɗan adam akan duk wanda kina ƙauna so ita ƙauna fa ba wai lokaci ɗaya take shiga ba yau da gobe ne kana mu'amala da mutum halayen shi masu kyau ɗabi'unsu masu kyau kyautatawar shi da yake masu kyau kaza da yake yi mai kyau sai ka ji kana tausayin shi kai wani ina tausayi a sai ƙaunar shi ta fara shiga zuciyarka su kuma halaye da ɗabi'u masu kyau ittifaƙan ne kowa ya san wannan ittifakan ne cewa ɗabi'u masu kyau da halayya masu kyau mutum na ƙara girma ne suna ƙaruwa ba wai suna raguwa ba lokacin da kake girma halayenka shekarunka suke zuwa halayenka masu kyau ƙaruwa suke saboda ƙarin dattaku kake yi so idan har kana son mutum saboda halayen shi da ɗabi'un shi ƙaunar shi kake yi so kin ga ana tsufa ana tafiya ana ƙara ƙaunar juna ne amma shi so asalin zatin mutum kake kalla kai baba yarinyar nan fa tana da kyau wallahi ina son ta ko ka kalli surarta ta burge ka ko ta iya rawa dama kana sarrawa ko ta iya kwalliya dama kwalliya kake so to duka wa'annan abubuwan sira ana tsufa ne ana ba ana tsufa suna ragewa sai a waye gari babu su shin so zai zauna ba zai zauna ina ba zama ba zama to babban abin da ke damun mai sura har yau ba mu fahimci kanmu ba muka fahimci rayuwa shi ke abin da ke wahal da yana da kyau yana da kyau mu kalli rayuwa da kyau mi fesa rayuwa saboda ita fa rayuwa sai ka fuskance ta za ta fuskance ka amma an ka bari rayuwa ce ta fuskance ka to wallahi za ta yi ma fuskanta da ba za ka ji daɗin ta ba. da wani kyale-kyale mu aje kaza mu aje kaza saboda idan kina ganin ko ina ganin idan tana ganin talaka ne shi ba za ta aure shi ba yanzu so kin ga akwai damuwa amma idan ta kalli ubangiji sai ta kalli wannan talaka ne amma kuma ha yana da ɗabi'u masu kyau yana da halaye masu kyau saboda ai abinda da alkur'ani ya ce idan atakum mantar dauna fa zawuju lokacin da wani zama auren ɗaya halayyar shi da ɗabi'un shi da addinin shi kawai ya ce ku bincika idan yayi ya ce to ku aura mashi idan ba haka ba kuma ta kun fitnatin fil ardi wa fasadin fasadin kabir ce, za ku haifar da fitina da fasadi mai girma a bayan kasa? me ke faruwa yanzu farko dan gidan waye daga gidan waye fito me yake da shi ya mallaka aikin me yake yi duka wa'innan abubuwan gaba ɗaya ba ɗaya da addini ya faɗa amma idan kika kalli wannan abun ko na kalli wannan abun da addini ya faɗa sai na aure ta to kuma sai Allah ya taimake mu sai mu arzikin bayan mun yi aure ai Allah inna inna Allah yarzuqu man yasha'u bi to kake kalli me yake da shi da ita da iyayenta suna kallon wani gida ya fito me yake da shi ina yake gina gida nawa yake da shi aikin me yake yi shi kuma yana kallon a ah, me iyayenta suke da shi ki jibi mutuwar zuciya irin da namiji yanzu wai namiji ne yake kallon me iyayen mata shi suke da shi saboda yayi auren jari dan Allah ki duba lalacewa irin ta al'ummar mu Yusra lalacewa da kaskanci wai me iyayenta suke da shi sai fa ki zauna cikin mutu a ni auren jari zan yi a ni imagine dan Allah abun kunya ba wai auren ba ne ba gaban shi kinga tun daga nan ya fadi saboda ya sauka daga kan tsarin da Allah ya ci so yake aure ta saboda ya arziki sanadiyar iyayenta kin ga lalacewa ta zo gugujewa al'umma ta zo yusra ita kuma tana kallon me nake da shi me kaza kaza shi mai ya za a samu abin da ke za mu ta samu mu dawo mu muka fada mu dawo mu kan fada mu gyara ya kamata mu gyara abubuwa ba wai abin da nake ko abin ba menene Allah sannan mu yi addu'a sai mun yi addu'a mun ta addu'a ya Allah ka zaba mu wanda ya zama alƙairi Allah ka zaba mu wacce ta zama alƙairi an zo an yi aure kuma sai mu ci gaba da addu'a Allah ka ba mu zuru'a ta gari Allah ka ba mu a ɗaya ba, sai Allah ya ce mu sannan bayan an haifi yaro da yawa da yawa kin san kuskuren da ake barin gaya maki wani kuskure da mutane da suka ɗauke shi ba kuskure bane ba kin ga hudu ba da bahaushe ke cewa kin ga hudu ba ko su hudu ba da ke yi tana da matuƙar tasiri wurin tarbiyyar yaro saboda ta samo asali ne daga manzan saboda lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai za ki ga da yawan mutane sai su haihu da yawan sahabbai suka haihu ɗauko jaririn ake a kawo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya mashi hudu ba ya sa mashi suna sannan ya tauna dabino bayan ya tauna dabino sai ya ebo daga bakin shi mai albarka sai ya sa ma so wannan hudubar da kike gani da yawan iyaye yanzu ba su san abin da ake ce ma hudu ba ma ba san abin da ake faɗa a hudu ba sannan suna yana da tasiri a wurin ingancin yaro ka zaba ma ɗanka suna mai kyau zai taimake ka wurin tarbiyyar wani so dole akwai abubuwa da yawa in za mu yi ni za mu yi ta kawo su mu ta kawo su amma mu ji tsoron Allah shi ne abu mai muhimmanci